قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوادل الصيب وغافئ الكلم الطيب من مناتشن الفصل الثامن والأربعون في كفارة المجلس من مناتشن كفارة المجلس من خير انت حديثي وغادة رواية سبجابي سيمان يسي وفي السنن عن عبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة wannan hadisi an samo shi daga sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu yace ma aiki sallallahu alaihi wasallam yace ma min qaumin babu wasu mutane yaqumuna min majlisi da za su nike su ba wani majalisin da suka zauna la yadkuruna Allah fihi ba su ambatan Allah a cikin wannan majalisin lokacin da za su tashi illa qamu an misli jifati himari ba shi sai sun tashi matsayinsu kamar mushen jaki jifa mushi na jaki wanda dai shi jaki dama asalinsa haram to kuma sai ya zama jifa ko an yanka shi ba za a ci to kuma sai ya zama mushi nan malaman suna da ka'ida suna cewa duk abin da ga an danganta shi zuwa ga jaki ko kare ko alade ko birai to a musulunci wannan abun abu ne mummuna akwai malaman da suke faɗin ausaful kaba'ir ma sun ambaci wannan suka ce idan aka kamanta abu da kare ko jaki ko alade ko biri to wannan yana nuna wannan abun kabira akwai malaman da suka ambaci wannan lokacin da suke son su tantance me ake ce ma kabira ko bayan ka'ida da suka da cewa abinda akwai la'ana a ciki abinda aka tanadan masa da hukuma a duniya da abinda ya zama an lissafa shi a cikin waɗannan waɗannan ayoyi na suratul isra'i la taj'al ma Allah ilahan akhara har zuwa wala taj'al ma Allah ilahan akhara waɗannan duk zunuban da aka lissafa a nan tsakanin suna ɗaukar su a matsayin kabaya wasu sun lissafa cewa abin da aka siffanta mai aikata shi da jaki ko kare ko waɗancan halittun alhaiwanatul khasisa to suna to nan dai ana nuna mutanen da za su zo su zauna a majalisi su surutan su tashi babu kafaratul majalisi babu yi ma manzo Allah su sama salati to sakamakon su shine za su tashi a ban mushen jaki kaga ba su da amfani ce. wa kana lahum qudratan sannan kuma wannan sai ya zama musu da na tani ranar gobe alkiyama idan aka ɗauko musu wannan majalisin da suka yi ba su ambaci sunan Allah ba lafi farkonsa wala tsakiyansa wala ƙarshen majalisin to sai ya zama musu da na sani shine hasira wannan hadisi ne sahihi وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال علما كان رسول صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات يتي من كرها manzo Allah sama kaɗan ne za a ce ya zauna a wani majalisi face lokacin da zai tashi sai yayi wannan addu'o'in sai yayi waɗannan kalmomin na addu'a Allahumma qsim lana li asabihi sahabban sai yake mu addu'a su ji kuma su yi ta amini su ce amin اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك اللهم يا الله اقسم لنا من خشيتك كربا كبام ربم مدغتشن صورنكا ما تحول له بيننا وبين معصيتك أبن ذاك ساشي زم الشامس كان مدتابا معك حالا شين أفاش أمس وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشو هذا حال بينه وبينه حال بيني وبينه أي جعل بيني وبينه حجابا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك هي كما دا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب abin da za ka sanya shi ya zama shamaki ya Allah tsakanin ni da saba maka wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata sannan ya Allah ka raba ka ba mu rabon mu a cikin ta'arta abinda idan muka aikata shi ما ما يتبلغنا به ذنتك وان شيني ذي زما سببي كقيم زوا على الجنة وان باء دن به دن باء السبب انا متنا شي متى باء السبب إيه. ادخل الجنة بما صبرت اي بسبب صبركم من غاني بسبب صبركم سبب سببن juriya ku kuka yi akan yi ma Allah da'a to shine shi ma wannan ma tuballighuna bihi jannatak ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik abin da ya Allah madaukakin sarki zaka sanya shi ya zama sanadiyyar kaiwan mu aljanna wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina madar ad-dunya akwai riwaya da ta zo da masa'ib ad-dunya madar ad-dunya hiya masaibuha sannan ya Allah madaukakin saki ka raba ka ba mu minal yaqini daga cikin tabbas yaqini shi ma abu ne mai yawa ko to ya Allah ka ɗibo rabon mu ka ba mu ma tuhawinu bihi alaina madarrar duniya abinda da shi ne za ka sanya ya zama ka sauƙaƙa mana madarrar duniya wahalhalun duniya da cututtukanta da annacen da ke cikinta مضار جمع مين مضرة إيه مضرة إيه دقى الضر الضر سيأتي مضرة عبنا المصدر الميمني المصدر الميمني ضره يضره مضرة ضره يضره مضرة ومن يندفع كتاب فساد يفسد مفسدة تؤشيني وانا Allahumma amti'na bi asma'ina ya Allah ka ji yadda mu daɗi da asma'ina da kunnuwan ababan jin mu asma'a jin ne na san mun gane to ta yaya Allah zai je da mu daɗi ka sanya ya Allah abinda kunnuwan mu za su ji abinda ka yadda da shi ya zama abinda kunnen ka yake jin daɗi ya ji shine alkhairi sauraron karatun alkur'ani sannan sauraron wa'azi wa absari ma sannan ya Allah ka ji yadda idanuwan mu daɗe idanuwan mu su zama ba za su kalli komai ba sai abin da ka yarda da shi kuma kake su. wa na sannan kuma da karfin da ka bamu ya Allah ita ma ka ji yadda mu daɗi shi karfin ka ji yadda mu da shi daɗi ma a na matuƙar karayar da mu Matuƙar muna da rayuwa to ya Allah ka sanya waɗannan alat waɗannan na'urorin da ka sanya su a jikinmu ya Allah ka sa su zama abin daɗi a gare mu mu yi amfani da su mu bauta ma ai Allah ya zargi wasu ya ba su waɗannan abubuwan amma ba su da amfani da su ba su amfani da su walla qad zara'na li jahannama min ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم ghafilun sannan shi ne can mai zuhudi yake cewa waƙad auda bi munnatihi tijafi almunna alquwa mutum ya halakar da rayuwarsa da ƙarfinsa domin ya janye jikinsa daga bin Allah duk waɗannan nemomi ne a samu wal bafa wal quwa me kai da su ma ahyaitana matukar ka samu muna rayuwa waj'alhu alwaritha minna sannan ya Allah madaukakin sarki ka sanya waɗannan abubuwan da ka bamu su zama su ne magadanmu su zama ne su ne magadanmu wato mu riƙe wannan alwarif minna mun karanta a cikin adabul mufrad fassara alwarif minna ya Allah ka ban mu da su idan ka ce warisinka waris wa ya riga mutuwa kenan tsakanin alwarifu malaman fiqh ba su cewa al-mawruf domin al-mawrus a tarika kenan ko abin da za a gada to wanda za a gada shi kuma suna ce mishi al-muwarrisu to tsakanin al-muwarrisu da al-waris waye as-sabiq ka'ida al-muwarris man shine as-sabiq mautan ha shi zai riga mutuwa to nan kana roƙon Allah ya Allah ka bani da ido na ya zama idan nawa shi ya gada kai ya zama ni ne zan gaji idan idan ya tafi ya banyi mun gane balaga ce ta manzo Allah ta sallama mai zurfi waj'alhu alwarisa minna eh, ai اجعلنا نموت قبل أن تموت أعيننا وجعلنا نموت يا رب قبل أن تموت أسماعنا وقواتنا يا الله قبم درم قبم درم هم مت ya Allah madaukakin sarki ka ban mu da idanuwan muhammu mutu ya Allah ka ban mu da kunnuwan muhammu mutu kan mu zama kurame kafin mu mutu kan mu ba idan kan mu kan mu kan mu zama makafi kafin mu mutu kan mu zama masu rauni kafin mu mutu kaga da Allah ka yi addu'a salama. sallama manzo sama ya rasu yana ji yana gani kuma da karfin sa ya rasu ta fafuran manzo sama ana kirgata ta Anas ya ce ga baki dai tsakanin kan manzo Allah sama da gemunsa da komai na fuskarsa to gasin sukan da suke fuskarsa da kansa din nan ba ta sha wani abu bid'ata asha eh bid'ata asharata abin da sha'arata eh. ko bid'a asharata sha'ara sha sha wani abu wani shi wannan waj'al sa'ana ala man zalamana ya Allah ka sanya mana fansa ga duk wanda ya zalunce mu as-sa'ar shine fansa ya Allah ka daukan mana fansa shine as-sa'ar وصلنا على من adana sannan ya Allah ka taimake mu akan duk wanda ya gaba da duk wanda ya gaba da ka samu za mu samu rinjaye a kansa wala taj'al musibatan fi dinina sannan ya Allah kada ka sanya jarabawan mu ta zama a cikin addinin mu كل المصائب إن قلت وإن عظمت إلا المصائب في دين الفتى جلت ثم مصيبة الله جي جربو مسنده تقوم أو أنت تقوم جرمان تا ثم يتوكي سيدن دي وتشافع الدين الصبر مصيبة الدين تقومي مصيبة الدين أجل ذي قدا حي سنين ثلاثي ثلاثي العقيدة سيكوك مزيكا وذن بدا كاجا هدخا كازو كرشيازو ملائي كرشيكي sai dai kake tallar wata bid'a kaga musiba dini kenan kai mutumin kirki ne kai kace wa'azi sai kuma a ce wa an jarrabu mutum ya koma shine mai saba mai saban Allah kaga musiba ta karshe ke amma da a ce kai mai kuɗi ne kada ba ka da kuɗi mai sauki ne wannan wannan ma tana faruwa sosai amma musiba a cikin addini to shine wala taj'al musiba ta fi dini ya ashe yasa wasu daga cikin magabata da suka ga irin wannan ya zo sai suka ga addu'a suna cewa Allah ka karɓi ran kuma Allah ya karɓi ran kan mu su ga musiba ta addini irin wanda muke gani a yau Allah shi kyauta wala taj'al ad-dunya akbar hammina sannan ya Allah kada ka sanya duniya ta kasance ita ce babban burin alhamdu da zai zo ya dame ka a halin da kake ciki shi shine kicin shi alhamdu ko ya ma daɗi ko ya maka rashin daɗi sunansa alhamdu abin da yake zuciyarka a lokacin shi ne ke ci mishi hammu idan ya zama mara dadi to shi ne hammu da ya sai sai ta gana cewa abin nan wa ubu bika min alhammi wal haja lokacin mun mun kawo magana abu hilali al-hakim rahmatullahi alai a cikin littafin sa al-furuqul bughawiyya ya bambanta tsakanin wannan lafin sa al-kamadu al-hazan ko al-huzn على غم وعلى هم زد سنة بسنة سنة لبنبنج حق على أسف دمي بنبنج ويا الله قد كسنج الدنيا تظن إذا شيء ببنبوغ ولا مبلغ علمنا سنة يا الله قد كسنج أبن الدنيا تظن إذا شيء كباكي تير عشان كلهم سن يقوم dan an jarra an taba ajini ba kuma amma an aka taba dukiyarsa to za a ji aushi أو شير مكره أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فطن لكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعر ومن تبع دين تباق ومن شيء ده تنك يا ذا أما أن تبع دوك يتهم عليه شيء هذا مصيبة ولا تسلط ولا تسلط علينا من لا يرحمنا sannan يا Allah kada ka من da wanda ya kasance baya tausayin wa abu kaga wannan nan addu'o'i ne kowace addu'a kowace gaba cikin wannan addu'a wata addu'a ce mai nauyi dan Allah madaukakin sarki ya amsa to shi kenan mutum ya dace to manzo sama idan ya gama majalisi zai tashi yana yin waɗannan addu'o'in ka sahabbansa su kuma suna cewa amin gane kaga ba daidai bane wanda suke cewa an gama majalisi sai dai a tashi kawai a ce a yi kafaratul majalisi gashi hadisi ne sahihi ana yin wannan addu'a hmm? hadisi ne sahihi wasu kuma malamai suka ce hasan gane to ga hasan da sahihi dukkanin su matsayin su dai a wajen aiki daya ko ba a inka da hadisi hasan da hadisi sahihi ya fi daraja inda kawai darajarsa take bambanta shine idan an samu ta'aruf cikin qawaid na tarjihi sahih muqaddamun ala al-hasan inda ta'awun domin aqwa minhu amma ba haka ba yadda za ka aiki da hadisi sahih haka za ka aiki da hadisi hasan ba su da bambanci mun gane والله يتمكين رواه الترمذي قال الترمذي حديث حسن الإمام الترمذي يشي حديثه حسن وما لم يدي ما سنقو يبايش أحان حقا الله مدوح من زكية قبول أنه taimake mu. الحي والله أعلم